alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna yi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil qur'an inda darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha shidda a cikin wannan littafi inda muke cikin bayani akan haɗa alƙur'ani a zamanin abubakar siddiq radiyallahu anhu da abin da ya mahari, <clears throat> ko sababi ko dalili na haɗa ƙur'ani a wannan lokacin an mun kai ga gabar da za mu ji alamomi na haɗa alƙur'ani a zamanin abubakar siddiq رضي الله عنه وارضاه عند daidai inda muka dakata bayani ne game da a zaid bin sabit shi abubakar ya gayyace shi kuma ya aza mai wannan aiki na haɗa alkur'ani sai da ya ɗanyi musu shi zaid nan daga baya ya karbi wannan aiki kuma ya shiga cikin aikin gadangadar. To yanzu insha Allah za mu tashi daidai shahi na talatin da hudu. Wurin da malam ya yi bayani akan cewa mumayyizatul jam'i fi ahadi abi bakrin alamomi na hada Alƙur'ani. a zamanin abubakar Allah ya ƙara masa yadda. امتاز الجمع في أحد أبي بكر بما يلي alamomin haɗawa na alƙur'ani a zamanin abubakar an zaɓe su ne bisa ga abubuwan da suke tsaye na ɗaya annahu qtasara fihi ala ma tansah tilawatahu Wa juridawu min kulle malayansu bi'a Al-ƙur'ani. Annan wakassara ya daƙaiza alamun haɗa Al-ƙur'ani ya taƙaita ne a cikin wannan aiki ala malamtansa ga abinda ba a yi nuski ba, abinda ba a ba na filawatu, na karanta shi. Ma'ana abinda ba a karantawa ba. to na daga cikin alamun aikin hada alqur'ani a zamanin abubakar wajen ridahu min kulle ma laysa bi qur'anin kuma aka tube shi daga dukkan wani abu da ba alqur'ani ba duk abin da ba alqur'ani ba to ba za a rubuta shi ba a cikin alqur'ani wannan yana daga cikin alama da take bambanta aikin da aka yi na haɗa alƙur'ani a zamanin abubakar Allah ya ƙara masa yadda na biyu annahu lam yuqbal fihi illa ma ajma'a al-jami'u ala annahu ƙur'ani. ba a karɓa a cikin wannan aiki na hada Alƙur'ani sai abinda aka yi haɗuwa gaba ɗaya akan cewa shi abin nan ƙur'ani na wata watarar riwayatu kuma aka samu ruwayoyi ne an same su daga gungun jama'a waɗanda sun yi gaban a ƙareta to wannan shine abin da za a karɓa sai a rubuta shi na uku daga cikin alamomi na haɗa alƙur'ani a zamanin abubakar annahu kana maktuban bi jami'il aharufi sab'a shi alƙur'anin an rubuta shi da dukkanin haruffa guda bakwai kamar alƙira'atu sab da kuma ƙari da daga baya ƙira'o'in sun zama guda goma waɗanda ba shazza ba madadin alƙira'atu sab ta koma alƙira'atul ashir allati nazala biha alquran wadda alqur'ani ya sauko da ita wannan ƙira'ar harufan da alkur'ani ya sauko da su to da su ne aka ainihin rubuta sai ya zama alama daga cikin alamomin haɗa alkur'ani a zamanin abubakar na hudu annahu kana murattabul ayat shi alkur'ani ya kasance abinda aka rigaya aka tsara ayoyi ne aka yi musu tartibi alal wasi illazi na ƙara'u yawm bisa ga tsarin da muke karantawa a rayuwar ta yau <clears throat> kamar wanda muka ga muna karanta Alƙur'ani yau a lokacin da za a haɗa Alƙur'ani, haka tsarin ayoyi suka kasance wanda al'amari ne na umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka da halin cewa ga inda za a aza wata aya sai dai kamar yadda annabi ya hora na a aza Shi kenan sai a ɗauka a aza a bisa ga umarninsa haka ko bayan da ba shi da rayuwa da za a haɗa alkur'ani haka aka yi walam yakun murattabu suwari walam kun bai kasance ba murattabu suwari abinda aka jera surorinsa ya zama gashi na haɗe sura sai wagga sura sai fakanat kullu suratin sai kowace sura ta kasance mustaqilla makaɗaiciya bil kitaba wajen rubutawa da nafsiha da ainihin kanta fi a cikin takardu sura kaza tana rubuce wuri kaza ajiye sama annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ya umarni daga bakara sai ala sai nisa wa za ba wai su marubutan ne suka ce to bare mu yi nazari ba a'a wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai bai kasance gashi an aje an tsara surorin ba kamar wada ayoyi suke tsare ya zama surori ga su tsare wuri guda a'a akwai su amma a wurare mabambanta summa jumi'at hadhihi suhuf sa'annan aka tara waɗannan takardun da surori suke a kansu wa shuddat ba'daha ila ba'd aka ƙarfafa sashe zuwa ga sashe a ɗauko su tun daga waɗanda yake su ne kuttabul wahai kamar irin shi wanda an ka ba jagorancin wannan muhimma zaid bin sabit yana da masaniya ga duk inda aka ce a haza sura in an ɗauko zai ce ta sura kaza ga wurin da za azata wa zallat hadhihi waɗannan takardu da aka yi rubutu a kansu sun kasance allati jumi'a fi alquran waɗanda aka haɗa alqur'ani a kansu fi ri'ayatil khalifatil awwal suna ƙarƙashin kulawa ta khalifa na harko wato shine abi bakrin abubakar radiyallahu anhu sun kasance muddatu khilafati lokacin da yana khalifa suna ga hannunsa thumma tuqilat ba'dahu ila ri'ayati al-khalifati thani sana aka ciratar da waɗannan takardu da aka yi rubutun alkur'ani a kansu zuwa ga khalifa na biyu wato shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu an shi ma muddatu khilafati lokacin da yake halifa suna ƙarƙashin kulawarsa. Samma inda Hafsa binta Umar, sannan suka kasance wurin Hafsa diyar Umar ba da wafata biya bayan da Allah ya karɓi rayuwar mahaifin nata, to sai zamana takaddun suna hannunta ita Hafsa, radiyallahu anha. Tumma talabaha Usman. sannan lokacin da Usman bin Affan ya kasance shine khalifa sai ne mai a inda jam'i lil masahib lokacin da yake haƙawa game da su takaddun alqur'ani kama sai a ci kamar yadda bayani zai zo sai ne ta kawo mai waɗannan takardun sai malam ya ce ba'itu على الكتابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه mawari ko sababi wanda ya sa aka yi rubutu a zamanin abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda huwa shi ne khawfu da ya shay'in min alƙur'an jin tsoron tozarta wani abu na alƙur'ani bi mautil qurra'i ta hanyar mutuwar mahaddata alkur'ani idan an je fagen daga ana samun rayuwarsu na salwanta bil jihadi a wajen jihadi wal da wajen yaki wanda babu farka bainal jihad wal harb ba wani bambanci akwai ba tsakanin shi kalmar jihadi da kuma al harb dai ma'anar wannan fagen daga faƙar ya kun inda ahadihim shai min alƙur'an sai ya kasance akwai wani abu na alƙur'ani wurin ɗayansu al-maktubi a wanda yake gashi an riga an rubuta ya biyu bi mautihi sai wannan abin ya salwanta ya bace ya halaka a dalilin rasa shi sahabin bayan ya hardace cikin kai ne kuma akwai shi rubuce. to ya tsaye wurin yaƙi an kashe shi sai zamana abin ya tozarta ya salwanta ya bace wannan na daga cikin mahari da ya sa tunane na rubuta Alƙur'ani a zamanin abubakar siddiq radiyallahu anhu warda da sai malam ya ɗauke mu ya ƙara da mu gaba yace jam'ul qur'ani fi ahadi usman radiyallahu anhu mun dai ji darasin mu da ya gabata da wani dan bangare na wannan darasi na yau hanyoyin da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya bi da umarnin da ya bai na hada alqur'ani da mawari ko sababi na hada alqur'ani to sai khalifa na uku usman kenan radiyallahu an shi ma za mu ji yadda aka haɗa alƙur'ani a zamaninsa lamma na ahadu Usman radiyallahu an lokacin da zamanin Usman Allah ya ƙara masa yadda ya kasance shine khalifa wa tafarraqa sahaba fil buldan sai aka samu sahabbai sarrarraba sun warwatsu a cikin garuruwa wata sa'atil futuh aka samu a wata sa'atil futuhul islamiyya sai aka samu an ci garuruwa da yaƙi ba gari guda ba garuruwa kuma ko'ina suna da buƙatar a zo a karanta shesu. wa kana ahlu kulli iqlimin sai kasance mutanen kowane ɓangare min aqalimil islam daga cikin ɓangaren garuruwa na musulunci zuna bi qira'ati man ishtahara bainahum min as-sahaba sai ya zama su za su zo su yi riko ne da wanda yake ya shahara daga cikin su na sahabbai irin lahajar da yake karanta musu ita za su rika ba sham mutanen dimishka siriya ta yau Ya yaqra'una bi qira'ati ubay ibn ka'ab suna karatu da irin kira'ar ubayyu dan ka'ab wanda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin kuttabul wahayi kuma yana cikin huffazul qur'an wa ahlul kufa su kuma mutanen kufa iraki kenan yaqra'una bi qira'ati abdullah ibn mas'ud suna karatu da qira'ar abdullah dan mas'ud wanda shi ma yana cikin wato marubuta bi ma'ana kuttabil wahayi kuma yana cikin makaranta alkur'ani mahaddata wa gairuhum wasu waɗanda ba waɗanda da aka ambata ba ya ƙara'u bi ƙira'ati abi musa ashari waɗanda ba ‘yan kufa ba to su kuma suna yin karatu ne da ƙira'a ta abi musa al'ashari wanda yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fakana bainahum ikhtilafun sai kasance a tsakankaninsu su al'ummomi ana samun saɓani fi wujuhil ƙira'a a cikin huskokin karatu sai zamana tun da shi alƙur'ani ya sauko da harafi bakwai kuma akwai ƙira'o'i mabambanta sai zamana ana samun saɓani game da haka wa man sha'u hadha al abinda an matasa ko mahara ta wannan saɓani shine inzalul qur'ani saukar da alqur'ani ala harufin a akan harufa guda bakwai kama sabata zalika kamar wada wannan ya tabbata an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi tawatur ta hanyar ruwayar gungun jama'a da sun wuce a ƙaryata su ma'ana ruwaya متواترة وكان الذي يسمع هذا الاختلاف ya kasance wanda yake jin wannan saɓanin min tilkal amsar na waɗancan garuruwa ko alƙaryoyi idza majami idan masallatai suka haɗa su kamar yan an haɗu masallatai kamar irin juma'a kenan shine jami' masallacin juma'a shi aka ce majami'u jami'in sa kenan majami idan suka haɗu a masallatayin juma'a to sai zamana suna samun wannan ga wannan da kira'arsa ga wancan da kira'arsa a wilta ƙau alal jihad ko kuma idan suka haɗu wajen jihadi yujibu min dalika sai ya zama wani in ya ji karatun sai yana mamaki ga yadda ƙila ruwaya ta ƙalun ga irin ta warash da dai sauran su makarantar nan guda bakwai ko kuma daga baya da suka cike goma ya zama alƙira'atul ashar wanda babu wadda shaza a cikinsu wa kana hada liktilaf wannan saɓani ya kasance mada'atan matashiya ila fati babil furqa zuwa ga buɗe kowa ta rabuwa wa shiqaq da sabani bainal muslimin tsakanin al'umman musulmi dama sabani mai yawa a abin da yake kawo rabuwa da warwatsewa ga al'umman musulmi wanda bayyane yake gare mu koyau sai ka ga masallaci al'umma suna tare ana ibada amma akan wata matsala da ba ta wuce ai ta ba sai ta sa a raba masallaci wayancan ga nasu wayan ga ga nasu kila akan jinsatul istiraha ko ajinu da abin da ya kama da haka wanda ana iya fahimtar juna a gyara to haka abin ya faru yadda mana ana ta samun saɓani tsakankanin al'umman musulmi a wancan lokacin fi qira'atil qur'an a cikin karanta alkur'ani mai girma faqad kana kulli fariqin sai kasance faqad kana kullu fariqin wane daga cikin su al'ummomin ga ko jama'un ga na makaranta yadda sai ya dawo yana da'awa annahu ala haqqin cewa shine akan gaskiya wa anna gairahu wanda ba shi ba ala babilin yana akan banna wa kana ba'dhum yafkharu ala ba'd sai zama sashen su yana yin alfahari ga sashi bi qira'atihi da karatu ne mu'taqidan yana mai kudurtawa a rayuwarsa annaha hiya sawabu karatun ga da yake shi dai a daidai wahadaha ita kadai ba wata ruwaya in ba tashi ba faya kulu ligairi sai ya ce ma wani wanda ba shi ba wanda kuma sun sha bamban ga ruwaya ko ga kira'a sai ya ce mishi a kira'ati khairun min kira'atika karatuna yayi naka wa ruddu alayhi al'akar bil mithl shi ma ɗayan sai mai dan mai martani da irin abin da ya wadi ya ja ai ni ma karatuna yayi naka wa hakaza haka al'amarin ya kasance hatta abdabin dalika ila ta'fimi ba'dihim ba'da har sai da abin ya kai su ga sashe na ganin sashe masu zunubi ne wa inkar ba'dun ala ba'd sashe ya nema sashe musu in wani ya karanta ci a ah, lalle karatun nan naka ba daidai yake ba ai karatu na shi a daidai kaga matashiya kenan ta samun saɓani a cikin al'umman musulmi to sai malam ya kawo mana wani shaidu cewa aka na abi dawud ibnu abi dawud ya fitar da hadisi fi kitabihi a cikin littayinsa da ake ce ma al-masahib min tariqi abi kilaba ta hanyar abi kilaba qala yace lamma kana adu usman lokacin da zamanin usman ya kasance yana khalifa ja'ala al-muallimu yu'allimu qira'at ar-rajul sai kasance mai koyarwa yana koyarwa da ainihin ƙira'arsa sai wanda ka koya ma waɗanda ya ka koya ma ya tara su ya koya musu da yalensa kenan lahaja kamar misali da hausa ma za mu ga cewa ƙila hausan mu ta sako da ta kano akwai bambanci wanga ya ce mai bani wancan lahaja ta ce ungo ko kuma karfi ko amshi da irin waɗanda abubuwan da aka samu su ma laraba suna da irin wannan sai zamana in mutum ya koya ma wani sai ya zama ƙira'ar wani da ba shi ba ga irin lahajar da yake da ita ba wai kamar qalun ko hab ko warash da sauransu ba a lahaja game da lahaja sai ce duk wanda bai yi irin lahaja sai ba to wannan kira'a ba kira'a ba ce ai yadda mana wasunsu suna ganin laifin wasu wasu suna ganin su kan zunubi wal muallimu yu'allimu qira'atar rajul shi ma wani mai koyarwa sai ya koyar da irin karantar suwarsa ma'ana irin lahajarsa baja alal gilman sai yaren da ake koya makaratun alkur'ani suka kasance ƙauna suna haɗuwa idan sun haɗu kamar wanga ya karanta wancan ya karanta ba ya talifuna sai su yi saɓani ya ce a'a lahajar da ka karanta da ita ba ita ce ba lahaja ta ita Allah haja addarsa fa dalika ila almuallimin har sai da wannan abin ya ɗaukaka na sabanin da suke yi zuwa ga masu koyar da suwa hatta kaffara ba don ba ba sai da ma sun ka kama ce ma wasu kahirai raina. kaga kenan saɓani ba yau aka fara ba dangane da abin da ya shahi kira'a ga suna ganin tun da lahaja ta bambanta waɗanga ma kahin raina ba ma sabanin ba. To babban musibar da aka huskanta a wannan lokaci shine inda an kyale su a kan haka, kowa ya yi karatun alkur'ani da lahajarsa ba zai bi alkira'atul ashari ba, to sai zama duniya kowa ma tashi lahaja gare. Kai duk waɗanda ka koya ma sai su bi irin lahajarka, shi ma wani in ya koya ma wasu sai su bi irin lahaja ɗin, sai zama lanin zama kenan. amma alhamdulillah Allah ya kare littafinsa sai ya zama kasantuwa alkur'ani ya sauko akan haruffa guda bakwai kuma ga alkira'atul ashiri waɗanda babu shaza a cikinsu shikenan ko dai ka ɗauki ruwayar ƙalun wani gana karatu da ruwayar ƙalun mai karatu da ruwayar warash ba zai maka musu ba aka in kana karanta haf ba za ka yi musu ga mai warash ba to haka dai irin su kisa'i da ibnu kafir da sauransu babu saɓani don an yadda da wannan kama rashin samun kawuwar wannan a wancan lokaci sai ya tabbatar musu da saɓani aka kai inda wasu na ta wasu daga cikin makaranta alkur'ani da lahajojinsu ba da wannan alkira'atul ashiri ba wa bisanar saniya a cikin shekara ta biyu awit salisa ko shekara ta uku alabtilafin riwayati akan saɓani na ruwayoyi min kilafati Usman shekara ta biyu ko ta uku da jagorancin shi Usman radiyallahu anhu wa arda sai zamana an samu saɓani na ruwayoyi. an samu wato ainihin saɓani na ruwayoyi daga wannan kalifanci nashi sana shekara ta kamsin wa ishirina min hijira lokacin da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai shekara ashirin da biyar ijtama ahalu shami sai mutanen sham suka haɗu siriya ta yau wa ahalul iraq da kuma mutanen iraki sun haɗu fi gazwati armaniya wa azerbaijan akwai wata ƙasar da ake ce a almaniya da kuma azerbaijan to waɗannan garurukan sai suka haɗu suka yaƙe su da ainihin ita sham da kuma iraq suka haɗa ƙarfi suka yaƙi waɗanda ƙasashen guda biyu waɗanda suna cikin ɓangaren kamar tsohuwar tarayyar soviet wa kana fi man gazaha ya kasance daga cikin waɗanda suka kai wannan farmaki ma ahalin Iraq tare da 'yan ƙasar Iraki akwai Huzaifa bin Yaman yana daga cikin waɗanda aka kai wannan farmakin tare da shiya fara'a sai ya ga shi Huzaifa ya sarata filafil musulmina ya ga yawan saɓanin al'umman musulmi fi wujuhil qira'ati a cikin huskoki na karatu wa sami'a ma kanat sai ya ko ya saurari abinda ya kasance sandiku bihi alsinatahum Abinda da su suke furtawa min kalimati tajri na kalmomi na aibantawa wa ta'fim da ganin laifi na zunubi ina khilafihim a lokacin da suke yin wannan sabani bi aujihil qira'a sai ga cewa wasu na ganin yan wansu daga cikin masu karatu alqur'ani suna yi ne akan aibi suna karanta alqur'ani akan aibi wasu kuma suna ganin ma karatun da yan wansu kai ma zunubi na fasta zama zalika uzaifa wa akbara sai huzaifa ya ga girman wanga abu ya ga wato zaman al'amarin babba a ce ga sabani tsakanin al'umman musulmi wani na ganin cewa wanda ka karatu yana a kan laifi wanda ya yi karatu kaza ya yi a kan laifi wanda ya yi karatu kaza ya yi a kan zunubi kuma duk ƙur'ani suka karanta shi Huzaifa ko Huzaifa bin yaman sai ya ga girman wannan ya ga al'amari ya ƙasura fafazi'a sai ya zabura ya tashi ila Usman zuwa ga shi Usman al-Khalifa wanda shi ya jagora ma'ana shi khalifa na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aka barahu min labira'a sai zo ya waɗa mai ce to khalifa ga abin da niga yana waruwa tsakanin al'umma na saɓani da wasu na ganin wasu na akan laifi kai hajja kai ma wasu suna kayarta wasu wa qala lahu sai ya ce mishi adrikin nas a adrakan nasu qabla ay yaxtaliku fi kitabihim alladhi yace mai to adrikin nasa ka san halin mutane kabla ay yaktalifu gabanin su yi sabani fi kitabihi yi kokari ka san halin da mutane suke a kai ne gabanin su yi sabani game da littafin su allazi huwa aslu shari'a wannan shine asalin shari'a ka bi halin mutane kai halifa ka gano su gabanin su yi saɓani ga wanga littahi nasu wanda shi asalin shari'a wada din kuma wato shi a gimshikin addini shi alƙur'ani ka bi al'amarinsu ka yi bibiya a kan shi kai ya zama suna yin saɓani kamar talafal yahud kamar wada yahuda suka yi saɓani wannan nasara da nasara ba da raka Usman sai Usman radiyallahu anhu sai bibiya don ya san wannan al'amari bisa ƙibi nazari da hasken ganinsa yasa hasken gani ne na ilimi wa asafati rayihi da ƙarhin fahimtarsa anna wara'a a al kilab cewa abinda zai biyo wa bayan wannan saɓani ran. wani sharri ne mustatsiran mai watsuwa idan aka bar al'amari ya kasance haka to abin da zai biyo a baya sharri ne da zai watsu ya game al'umma wani ya yi karatu na alkur'ani wani ya ce a ah, ai wanga mai karatun ma kahiri na wa fitnatan kubra kuma zai zama wata fitina babba la lil lil na biha ya zama musulmi ba su da wata huska gare ta taga gare su wa anna hadhihi fitna kuma Usman radiyallahu anhu ya fahimci cewa wannan fitina da ta kunno kai a cikin al'ummar musulmi illam tu'alaj idan ba a yi maganinta ba bil hikimati ta hanyar hikima a sa hikima don magance ta wal hazmi da kuma yin aniya ai himma satujarru za ta jawuce ta yi ta zama la mahalata a la mahalata ila aswa'il awaqib babu makawa za ta kai ga samar da mummunan ƙarshe abin da zai biyo ƙarshen abin da ya waru na wannan fitina idan ba a ɗauki hanya ba ta magance ta da hikima to za ta haifar da mummunan ƙarshe wanda kuma kowane lokaci mummunan ƙarshe ana gudu ne kuma mummunan ƙarshe ana tsoron shi tafakkara fi ila jiha sai Usman radiyallahu anhu wa arda sai ya yi tunane da yadda za a magance wannan fitina da tukutsokai a cikin al'umman musulmi abla ay yastafila hataraha gabanin hadarin da take tare da shi ya girma wa ya tafaqama sharraha kuma sharrinta ya bunƙasa to sai kama tunanin hanyar da za a bi don magance ta ba jama'a sai Usman Allah ya ƙara masa yadda ya tara a alamar sahaba masana daga cikin sahabbai wa zawin ra'ayi minhum da ma'abuta lura masana daga cikinsu wa aka zu yabhasuna sai suka kasance suna yin bincike me ya babban abin da suka bincikawa suna yin bincike an ilajin hadhihi fitra an ilajin suna yin bincike ne game da magani li hadhihi alfitra da wannan fitina da ta kutso kai cikin al'umman musulmi ta hanyar in wani ya yi karatu wani ya aibanta karatunsa in wani ya yi karatu wani ya ce karatu ne ya yi nashi in wani ya yi karatu wani ya ce a mai karatun gama kahiri na wawaza haddun li hada al-ikhtilaf sai sa iyaka game da wannan sabani wa a yahun fa ajma'u ra'ayahum sai ya hada fahimtar su ala nafsi masahib akan cewa to duk wasu takardu da aka zo da su a shahe su a yursal waɗanda ake aiko su likulli mis mushaf wanda ce alƙarya ta aiko nata takardu to waɗannan a yi su minha ma kunu marja'an lin-nasi inda al wanda tunda sun aiko nusa na takardu daga garuruwa wanga gari ga nasu wancan alkarya ga nasu to sai a tsaya a diba a gani abinda suka aiko inda za a samu min ha daga cikin aikensu din nan za a samu cewa ya kunu marja'an linnasi akwai wani wasu takardu da aka aiko da za su zama makoma ga mutane inda liktilaf in an yi saɓani a'a to ai ga takardun da aka aiko mana daga kufa ko daga basara, ko daga sham waɗanda kuma an shaida cewa waɗanda takardu su ne waɗanda aka rubuta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ihraqi kulli ma ada hadhihi ya yi umarni da cewa duk wasu takardu da suka saba ma waɗanda takardu tabbatattu waɗanda aka zo da su in an kawo wasu da ba su ba a kone su wa zalika da wannan hanya idan Usman radiyallahu anhu ya bi ya asilu za a cire a kai ƙarshe na dabiral khilaf wato sha'ani na saɓani sai zama maganar saɓani babu takardun da aka zo da bayanin saɓani cikinsu an kona su don ba a samu ruwaya mutawatira ba masu nuna cewa an rubuta su ne tun da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan ya an yi haka an kai ƙarshen saɓani wa jami'ul kalima sai kalma al'ummar musulmi ta haɗu akan abin da ya shayi karatun alkur'ani wa tawahhada sufuf sai a samu sahu na musulmi ya haɗu ya koma guda babu magana sabani babu magana ta wani babu magana ta wani babu magana na musun kira'a sai Usman radiyallahu anhu ya bi wannan hanya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka samu cin nasara da kai ƙarshe wajen a sabani na shi wannan karatun ko kuma saɓani da wasu ke yi ga abin da ya shaye harkar karatu. Tauladan muna da lokaci? Akwai sauran? Guda? Da ya ko? To, to shi kenan, bari mu tsara. To, shi kenan, bayan wannan hanya da Usman ibn Affan ya bi don kai ƙarshen fitina da saɓani da tauraru cikin al'umman musulmi bisa ga shawarar Huzaifa bin Yaman radiyallahu anhu wa arda thumma shara Usman sannan Usman ya shiga fi tanfibi a cikin zartar da ma ajma'u alaihi abinda sahabbai suka haɗu a kansa wa a nadabul lil qiyam bi hadhihi al muhimma al hadira arba'ata min ajilla sahaba sai ya zaɓo domin tsayuwa game da wannan aiki mai girma wanda yake aiki ne babba na kai ƙarshen wannan matsala da ta ɓullo tsakanin al'ummar musulmi sai ya zaɓo hudu daga cikin manya-manyan sahabbai wasu ƙatul huffaz da kuma mahaddata amintattu daga cikinsu. wanda su waɗanga mutane hudu da Usman ya zaɓa hum su ne na ɗaya Zaid bin Sabit wanda shi ya jagoranci haɗa qurani a lokacin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda wanda yana da matsayi kusan guda uku na ɗaya yana cikin kutabul wahayi na biyu hafizi ne na Al-Qur'ani na uku kuma har da zatai tana da ƙarfin gaske wanda wato duk wani abu da za a karantawa da ya saba ko a zo da shi rubuce da ya saba zaid bin sabit yana iya hararo shi da kuma gano cewa ba haka al'amarin yake ba wa huwa alladhi tarahu abu bakr shi zaid bin sabit shine wanda abubakar ya zaba li jam'il qur'an domin hada al-qur'ani bayan shawarar da ta gabata wadda umar radiyallahu anhu wa arda ya gidda ma abubakar har Allah ya saye yadda da ita sai aka zaɓo zaidu bin sabit aka ba shi wannan muhimma na biyu daga cikin waɗanda shi usman ibn affan ya zaɓa ga aza musu wannan aiki babba mai girma shine abdullah bin zubair yasa cikin waɗanda an ba su lura da wannan aiki na kai ƙarshen wannan fitina na uku kuma sa'id bin al'ad shi ma shi ne na ukunsu don su je su kula da wannan aiki na kai ƙarshen fitina da ta kunno kai tsakanin al'umman musulmi na samun saɓani da rikici musamman game da abin da ya shahi alƙur'ani ta hanyar karanta shi na hudu daga cikinsu shine abdurrahman bin al bin hisham wa haula salasa min quraish wayannan guda uku da aka lissafa suna daga cikin quraishawa wa amma zai, amma zaidu min sabit fa min al ansar guda uku suna daga cikin quraishawa larabawa yan garin makka waɗanda yake quraishawa ne waɗanda suna cikin kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma shi zai yana daga cikin yan garin Madina wa arsala Usman ila Hafsa bayan da ya nada wanga kwamiti shi Usman radiyallahu an sai ya aika zuwa ga Hafsa wanda yake kuma ina ganin kila saboda lokaci za mu tashi daidai wannan gaba inda Usman zai aika zuwa ga Hafsa saboda ta bada rubutattun takardun da Abubakar ya rubuta na Alkur'ani wanda mahaifinta Umar lokacin da yana kalifa ya rike su da Allah ya masa rasuwa sai aka mai da takardun ga Hafsa suna gare ta to shi nan Allah ya sa Usman ya zama kalifa a bayan rasuwar Umar to ga nan zai aika don an so waɗannan takardun insha Allah sai ya zama daidai wa ka gaba za mu dakata nazarin lilwa na roƙon Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama dambi ɗaya da shi Allah muna roƙonka ka taimaki al'umman musulmi ka taimaki musulunci Allah muna roƙonka ka sa ayyukanmu su zama dambi ɗaya dakka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت अस्तफिरुका व अतूबु इलैक